To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu lari na hawa a sarki zaki mkk na ne? An sha na Sama'ila. Ah. An sha na Sama'ila. Ma muna tare da shaihina Sheikh Burhanuddin Bauchi. Ah, zai zo ya ci gaba da karatunsa yau za mu shiga ta hudu kenan. Karatunsa jimamin kashe imamu Hussaini ah, yardan Allah ya tabbata a gare shi sa'an nan kuma hmm. yan shi'a ya fa amma jama'a kan haka kusan muna da al'ada a nan kamun mu fara karatu cikin <coughs> sallan minti kaɗan mu sake dawowa insha Allahu. يا رسول الله يا خير البشر القلب في الدارين يا ملجع القصاد يا موت للكدر يا غياثي يا ملاذي يا ولي عمرنا الدنيا وفي يوم الشرر وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا بما يحدنا نحج الحجى كم ذا الضرر يا رسول الله ما لي غيركم أحد أرجوح فارحم لا تضرر رسول الله فحدي لي إجابي نلقى به كل وضرة يا رسول الله فاحذرني في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد علا فوق العلا حتى استقر هو عليك الله صلى دائما شدا شاد لدى وقت السحر وعلى آله والأصحاب من بصفاهم ينجلي عن الكدر alhamdulillah masu sauraro ma kan wannan da ke ke jama'a kuna na Sheikh Burhanuddin Bauchi wanda babban malamin mu kenan wanda zai karatu jimamin kashe da kuma warware shigoyin 'yan shi'a a wannan kadiya. Uh, Shebrandin ya zo ya yi karatu a nan ya kai har inda aka zama mukamala da shi da malamin shi'a Sheikh Umar Faruk wanda suka rika Kur'ani suka nuna cewa ba su zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to yan shi'a suna cewa kaban gaskiya ba su jin ba su so in suna yi da yan uwaye yan ka tijjaniya wani kandi a sam ai abin ba wani batun Furka, batun tijjaniya ko shi'a bane ne a'a ana batun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu shigoyi da cikin da ita kida shi babu a nan ga abin da Sheikh Bandi ya faɗa kenan wai babu wani tijjaniya wai hanyar su daban hanyar mu daban irin haka shi ga ana wayo wai ana jan tijjaniya da shi'a saboda tun da farko ana nuna musu cewa tijjaniya duk abu ɗaya ne wanda malam burhanuddin ganinsa a cewa tijjaniya shi'a a cewar tijjaniya da shi'a duk abu ɗaya ne a wurinsa wani ababa ƙarya da wannan babu tijjaniya da shi'a babu tijjaniya da ba inda suka haɗu ji malam burhanuddin shi sa Ah, za mu ci gaba mu ji wannan topic da Malam Brandon ya kawo cewa jimamin kashe sai ne da kuma warware wasu shigoyin yan shi'a a wannan kadiya. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shayi. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zakin ma'aiki na ma fatan alkhairi muna amsa wanda muke tare da su a wannan shafi namu mai albarka rasulun amin sarki zaki mkk da duk wanda za su zo baya na da duk wanda za su zo baya ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ya yaqanut kunna lillahi wa rasulihi wata amal salihan nutiha a jaraha marataini wa tadna laha rizqan karima ya nisa annabi'i la sunna ka ahadin minan nisa'i ni taqaitul fala tahada'ana bil qawdi fa yadma allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati yule wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ɗan uwa mun gode Allah da ya gwada mana wannan rana ta litinin a yau muna ashirin da takwas ga watan safar hijiran shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma da hudu wanda ya daidai da kuma ashirin da shida ga watan tara 2022 miladiyan annabi isa alaihi salamu insha Allah yau shine karatun mu na hudu kamar duk wanda yake bin mu muna wannan karatu yau shine zama na hudu kuma duk mai tare da mu ya ji yanda wato jikan ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam imamuna Hassan Allah ya kara masa yadda da kuma ba mu albarkacinsa da mahaifiyansa da mahaifinsa Imam na afwan nake so na ce mun ji yadda mutanen iraki suka yaudare shi wanda kuma yau a duniya babu cibiya na shi'a wanda suke da awan san ali baitin annabi sallallahu alaihi wasallam wato kaman nan iraki sabila da haka iraki nan ne cibiyar shi'a na duniya kuma su suka jawo jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce da su taimake shi suka ba shi wuri aka kashe shi kaman yadda ah, karatunmu Allah da zai kai mu amma mun karanta yadda aka kashe wakilinsa shine muslim bin aqilu Allah ya kara masa yadda wanda a dare ɗaya koyaushe muna faɗa sanda aka samu mutum dubu goma sha takwas suka masa bai'a amma aka wayi gari babu mutum ɗaya da yake tare da shi duka sun watse sun bashi wanda ana cewa dama malamai sukan buga misali idan mutum ya zama mayaudari sukan ce wannan kaman ya fito daga ƙasan iraki sabila da gaskiya mutanen ƙasan ba sai dai su da cika alkawari ba <clears throat> na'am mayaudari ana masa lakari wa ya fito iraki kenan eh, ya haka malamai sukan faɗa idan an ga mutum ya cika yaudara akan ce wannan kamar ya fito daga iraki sabila da mutane ne gaskiya ba su da alkawari wanda kuma su suka jawo jikokin annabi suka ba su wuri kamar yadda a ranar mun ɗan karanta wani ba'azi daga ciki yau ma da mu karanta insha allahu mun dai ɗauko cewa Sayyidina Hussein Allah ya ƙara masa yadda ya bar garin Makka kuma sabbai da yawa sun zo suna gwada masa karkaje karkaje wainnan mutane ba su da alƙawari ba su da alƙawari abinda Allah ya kaddara sai ya riga ya faru sabila da haka idan muka ɗauki ruwayan nan na wanda ba malamai ba malami ɗaya bane ma ya rawaito wa qala gairu wahidin an shababata bin sawarin ƙala. malamai sun rawaito da yawa daga shababa dan sawari ya ce haddasana wato yahya bin isma'il bin salim al-asdi qala سميت الشعبية يحدث عن ابن Umar, أنه كان بماء Lahu. an rawaito daga wannan isnadi da muka karanto daga sha'abi yana ba da hadisi ruwaya na wannan tarihi daga abdullahi dan umara wanda sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin wanda suka ta kai kawo wurin gwada ma imamu hassan ma imamu husaini hatsarin mutanen iraki ya ce ya kasance yana wani bima'in lahu yana wani ruwa na kamar mu ce wani lambunsa Babalagahu sai labari ya je masa anna husain ibn ali husain dan husain ibn ali kat tawajja ila iraki labari ya je masa cewa lallai sirna husain dan sirna aliyu ya fito fa da ƴaƴansa da jikoki da almajiransa da waye ya fuskanci kasan iraki shi falahikahu ala masirati salasi layali na umaru abdullahi dan na umaru ya tauko ya biyo sayyidina husaini bai same shi ba sanda ya tafiyan kwana uku yana tafiya ya kwana anan ya kwana anan ya kwana sanda ya kwana uku ya je ya riske shi a wani gari ya riske na husaini lokacin yana kokarin barin yankin ƙasar larabawa baka Allah ya ce masa aina turidu ina da ka je faqala lahu yace masa al iraq yace dan tafi iraki ne wa idan ma'ahu dawamirun wa kutubun ce sai ga wasu takaddunan da wasiƙoƙi a tare sai na sai ne gwada ma Abdullahi bin Umara yace kaga wa'innan tarin takaddun duk wasiƙu ne na mutanen Iraki sun ce in zo da su bani kariya in jagorance su da a ƙwace mulki a hannun Bani Umayya a huta da zaluncin da suke yi ya ce ya zi kutubu wa bai ya yace duk wannan da ka gani littattafansu ne wasiƙunsu ne da littattafansu da kuma bai'ansu sun gwada min cewa sun mun a da su bani kariya da dukiyansu da jininsu da 'ya'yansu da komai nasu faƙale sai na tsaye eh, abdullahi dan umar yace la tatihim la tatihim ce wala karkaje fa ba sai sirna husaini yaki faƙale ibn umar ina Umar eh, Abdullahi Umar yace to inni ka hadisan yace ni dan gaya maka wani hadisi da naji daga ka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mala dai kafa masa hujja kenan dan yadda yace inna jibrila ata nabi atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa khayyarahu bayna ad-dunya wal akhirah fa ikhtara al-akhirata walan yuridu ad-dunya yace hakika jibrilu wata rana ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba wa annabi zaɓi ya ce Allah ya ce in gaya maka ga zaɓi nan in ka zaɓi wanda kake so duniya kake so a baka ko kuma lahira a wani ruwayan kuma yana ce ko kuma a haɗa maka duka a bashi duniyan a bashi lahira aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a shi ya zaɓi lahira kar ma a haɗa masa da duniyan ko ya zaɓi lahira ya ce walam yuridu duniya annabi sallallahu alaihi wasallam bai zaɓi wato duniya ba wa innakum bad'atin min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika ku dinnan tsokan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallahi la yaliha la yaliha ahadun minkum abadan yace sai na um, Abdullahi dan Umaru yayi rantsuwa ma sai na san yace wallahi babu wanda a cikin ku ku jikokin annabi babu wanda wallahi zai shugabanci duniya sabila da kakanku bai zaɓi duniya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma sarafaha lahu ankum illa lillazi huwa khairul lakum anan anan ban tsayar da kai ba in dai uh, uh, uh, na aka rantsuwa aka wa sayyidina Husaini rantsuwa aka ce a cikin ku babu wanda zai duniya to ga maganar da yan shi'a akwai akwai imamai guda goma sha biyu kuma jikokin ma'aiki ne shin wannan magana hmm. da aka yi ba eh to gaskiya dama imamai mu sunna ba wai mun yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ayyana su ya ce su halifofinsa bane babu wata ruwaya ingantacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kanta shi'a babu babu wani ruwaya daga annabi wanda ya ambaci sunayensu wanda ya kida kamar da shi'a suke kida su guda goma sha biyu babu wanda annabi ya ambaci sunayensu a fahimci magana na babu kai dai annabi akwai hadisi da yake cewa halifofi bayana su goma sha biyu ne yake dukansu daga cikin shawa ne amma bai ambaci suna ba Sai da haka aka ka tashi kuma an ce an daga cikin shawa ne sunna idan suka tashi ana kiyasin suna akan fara sa sai na Abubakar sai na Umaru sai na Usman, sai na Aliyu a zo kuma a shauran zamanin kamar a Bani Umayya akan ɗauki Umar bin Abdul Azizi akan sa shi ma Sayyidina Muawiya akan ɗauki Umar bin Abdul Azizi akan je kuma can a Daulatul Abbasi ba na Abbasiyawa da kuma sai mulki wajen shekara ɗari hudu aka zazzaɓi wa'inda ana ganin sun cancanci su zama halifofin da da a zamanin su an kamanta adalci kuma duka duniyar musulunci ta musu bai a ƙarƙashin su ana jin maganar su idan suka faɗi magana kowanne wanda ta ji ina kasa shi to in ya faɗi magana duka ana iya wato ɗauka amma yadda shi'a suke faɗan wa'innan goma sha biyu jikoki annabi babu wani ruwaya da ya inganta mana akan cewa annabi ya ce su halifofin su ne babu wannan nan da akwai ba hali muja kuma da da akwai to sai na abubakar menene ya tabbata maganar da shi a suke faɗa kenan cewa kwacin mulki yayi zalunci ne haka sai na umaru haka sai na usman tunda su suka tashi kidaya da kan sai na aliyu ne sai sai na hassan sai na husaini sai kuma duk jikokin sai na husaini ne wanda nan ma muna kalubalantar shi'a a kai duk jikokin sai na wuce ne babu jikan sai na asan ko ɗaya a ciki wanda kuma su kansu shi amma akwai saɓani akan halifofi din a mm. Wai nan da suke maka akwai wanda su daga sirina akwai wannan yasa ake ce ba nasi bane ba daga annabi bane nan da daga annabi ne ba wanda zai dinga jaye akan haka da shauransu tunda su kansu shi an akwai wanda za su ce maka daga sirina a Hassan daga sayyidina Ali Hassan sai na Husaini sai ce maka sai Muhammad bin Hanafiya ne dan sayyidina Ali ne shi ma amma Alawi ne shi ba dan na Fatima bane to da su dinga akwai dai sabani sosai a jikokin annabi ma da a ce maka ah, daga Musa daga daga Imam Husaini a ce maka sai waye shi sai ka ji akan kakkasa su akwai Zaidiya akwai kaza akwai kaza akwai kaza miya da halifan ai imamiyan ma akwai sabani a ita kanta cikin shi amma akwai wanda masu imaman ba guda goma sha biyu bane Allah ne kawai san adadin su akwai kuma wanda su goma sha biyu ne rak wanda muka kawo hadisai akan cewa sun ce duk wanda bai yarda da ɗaya daga ciki ba ko yarda da ɗaya daga ciki na'am eh kace akwai wanda suka fi eh, goma sha biyu mashi nace a ruwayan shi'a kenan ko dai na sunna a shi'a din akwai wanda a wajen su ba goma sha biyu bane ai wanda ake cewa goma sha biyu sun da aka cewa a shi'atu al'imamiya imamiyya a shari'a. Shi a imamiyya wanda suke guda goma sha biyu su ne sukan ce goma sha biyu isnai shari'a su ne suke cewa amma akwai a ashiyati imamiyya shi akwai imamai amma ba su ba su ce iya goma sha biyu bane Ok, wato a wurin shi akwai waɗanda halifofin masu fi goma sha biyu akwai modern irin nan kenan. Lallai, eh lallai. Eh kwarai, kwarai, kwarai da gaske. Daga da aka su kansu ma akwai shafa. akwai gulatu kuma ko? Eh akwai gulatu wanda su kuma suka fi muni malamar rusu a ciki. Eh gulatu su ne wanda suke kiran sai na alin masu kan ce Allah ne shi. Oho. Eh eh lallai akwai su daga ciki wanda suke cewa ai a duba sunan sa mana ai al-aliyu ne al-aliyu ai sunan Allah ne. Eh akwai su. Eh na'am. To muna cikin karatu. Sabiya da haka Sayyidina Abdullahi bin Umar ya ce masa wallahi la yali la ahadin minkum abadan ba wanda zai jibinci wannan shugabanci a cikin ku har abada tabiya da kakanku bai zaɓi duniya ba kuma ya ce masa wa ma sarafa Allahu ankum illa lillazi wa khairul lakum ce Allah bai juyar da wannan mulki ya iya baku ba sai dan abin da yafi fi alkhairi gare ku ba ba an yarja sai sai Imam Husaini ya ki ya karɓi wannan shawara na Abdullahi bin Umara ya ki komawa fata na ibn umara sai sai na umaru ai abdullahi dan umar ya rungume shi ya rungumi sai na hasan a usaini wa baka yayi kuka yayi kuka yace da kakar wannan shawara na da kakar karbi yaki to sai yayi kuka wa qala yace to astaudiuka allah min qatil yace to ni dai ina maka bankwana ga allah ina maka bankwana ga allah daga kashashe dan na tabbata an kafa kasar nan ba za su cika maka alkawari ba Karshe abin da ake tsoro sai ya faru kenan Abdullahi bin Umara a wannan ruwaya sai ya juya amma akwai ruwaya da zamu karanta a gaba wanda ya sake biyo shi ya yi iya kokarin sa saboda da ana leka hatsarin da zai shiga ciki wa qala ya ibn mu'ini ya ibn mu'ini yace haddathana abu ubaida sana sulaim sulaim ibn hayyana an sa'id bin mina qala yace samitu abdullahi bin amr naji yace Sa'id bin Mina yace naji Abdullahi dan Abdullahi dan Amr yana ya kuli yana cewa ajjala Husaini qadarahu ajjala Husaini qadarahu yace wallahi gaggautar da wato kaddaran da Allah ya riga ya kaddara masa yace wallahi na rantse da Allah lau adaraktuhu da na same shi ma kana li yakhruja illa an yagalibani bi bani hashim illa an yagalibani yace wallahi inji shi wannan Abdullahi bin Mina ai Abdullahi dan Amr yace da shi ya samu Imam Hussein yace wallahi da ba dan taɓa barin sai tafi Iraki ba duk wannan suna gwada hatsarin mutanen Irakin ne dama yana daga cikin ma'anan karatun warware shi bayan shi yaƙi na cewa ba su ɗauko la'ana ma wa'inda suka nemo shi suka bari aka kashe su me suke faɗa a kansu an san bani umayya sun yi zalunci su suka kashe shi daulat bani umayya ba dukansu ba ana fi daular lokacin mulkin yazidu dan mawuya amma mutanen da suka nemi ya zo suka ce su matsayin su suka ba su waje me ake gaya musu ya kamata mu ji abin da suke faɗa ko dan kuma kakannin su ne mutanen iraki a wajen suka yi wannan abun to sai yace yace da na same shi ya ce wallahi ba dan taɓa barin sai tafi ba sai dai in yarin jaye ne yace domin me bi bani hashim futiha wa bi bani hashim kuma kutima yace da bani hashim aka bude wannan jagorancin musulunci halifanci din ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama shi yazo ya kira mutane zuwa ga Allah shine shugaba har san da yi wafati ya koma zuwa ga Allah kuma da bani hashim aka cika shine sayyidina aliyu shine halifa na hudu kuma imama Hassan san da yayi shekara a yayi wata shida ya cika adadin halifanci da annabi ya ce halifanci daga nan da ta koma sarauta to san da ya cika wannan wata shida, tukunna aka yi sulhu tsakaninsa da ma'awiya aka ce ya cika wannan shekarun da annabi ya faɗa imamu sayyidina hasan tabiya da aka hiyasa da bani Hashim aka bude da su kuma aka cika yace wannan shi Abdullahi dan Amri yake faɗan wannan magana din yace fa iza ra'aytal hashimiyya yace inda kaga ba hashimi kada malaka yayi mulki to yace to faqad da zahaba zamanu yace to zamani ya riga ya tafi ne in dai kiga ba hashime yayi mulki zamani ya riga ya tafi qulti yace sai nace wa haza ma hadis ibn umar shi wannan mai littafin yace to ni sai nace wannan ka tara da wancan hadisi na abdullahi dan umara da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai ya kawo ma imamu husaini cewa an ba da zaɓi wa annabi tsakanin duniya da lahira ya zaɓi lahira yace in ka hada ta da wannan hadisi kuma na da bani hashim aka bude da su da a cika yace wannan ya dullu ala anna annal fatimiyina Ya yace wannan yana gwada maka daulatul fatimiyin akwai daula da aka yi wanda ake kiransu daulatul fatimiyin wanda suke ce su ƴaƴan Fatima ne su sharifai ne yace yana gwada maka wannan ƙarya suke yi tabiya da wannan hadisi ya gwada cewa da su aka bude da su da rufe wancan daula dama sunna sun ce ba ba ƴaƴan Fatima bane lam yakunu min sulalati fatimata ba zamo daga cikin 'ya'yan wato fatima ba kama za mu kaman yanda suka suka raya wannan magana wa qala yaqub bin sufyan yaqub dan sufyan yace haddathana abubakar ba abubakar al-humaydi maidi sana sufyan sana abdullahi bin shariki an bashir an bishir bin galibi. qala yace qala ibnu zubair lil husayn yace ibnu zubair abdullahi ibnu zubair ya gaya masa imam husayn ya gaɗi da shi ya ce masa aina ta zabu ɗaya daga cikin ruwayoyi ya ce masa ina da ka je bayan da shi ya dinga gwada masa cewa imam Husaini ya tafi yana ce ma imam Husaini kamar yadda makaranta a karatun da ya wuce da ni ne nake da shi a irin na babanka a Iraki da na fita na je gurin su malamai suka ce ya ta masa haka ne dan shi ya samu mutane hankalin mutane a Makka ya dawo kansa sabila da shi ya ta kira ya ta kira a zo a yi tawaye mabani umayya to matukan imamu husaini na nan yankin makka na yankin laraba hijaz to mutane ba za su masa bai'a ba inda ga jikan annabi dan sai da fadima to bara abi bara abi shi yasa ya ta kada sai na husaini a ya tafi can to amma akwai lokacin da wannan ruwaya ta zo ya haɗu da shi da tafi yake ce masa ina da ka je yace masa ila qaumin yace aina tasabu yace ina da ka je imam husaini ya ce zai je iraki yace ila qaumin qatalu abaka wa da'anu akhaka da aka je gurin mutanen da suka kashe babanka ka ji wani magana da na taɓa faɗa wanda har kake ce mun ai na faɗi kaza kaza kaza kaza da aka tuna ta ko zaki ah, Yau wato ah. ga maganan inda take Abdullahi bin Zubair shi ya gaya masa yace ila qaumin qatalu abaka da aka je gurin wanda suka kashe babanka domin khawarij suna daga cikin magoya bayan sayyidina Ali kuma su suka fita ɗaya daga ciki a Abdurrahman bin Muljam shi ya je masa ta'addanci kuma yana irarin cewa shi masoyinsa ne shi ya kashe shi shi yasa ake musu ilzamin su suka kashe shi mutanen iraki ya ce wa ɗa'anu a kaka kuma suka soki ɗan uwanka dan an soki imamu Hassan da wuka aka nemi kashe shi lokacin da ya je sulhu da sai na ma'auya ya ce ka manta da wannan fakala ya ce la'an aqtula bi makani kaza wa kaza ahabbu ilayya min an tustahalla ya yani makkata ya ce ni in ji sai na imam Hussein ya ce masa ibn al-zubair ya ce wallahi a kashe ni a guri kaza da kaza ma'ana can irakin ya ce shi ya fi mun soyayya A kan a ce an halatta makka da ni a ce an yaƙi da ni a cikin makka tunda ba a yaƙi a makka to wannan ruwaya idan muka ɗauke shi ga wani ga wani wakala zubair bin bakkar zubair bin bakkar kuma ya sake ya rawaito hadisi ya ce masa haddasani anni mus'abunu mus'abun abdullahi ya ce mus'ab dan abdullahi ya gaya min wani hadisi ya ce akbarani man sami hisham bin yusuf ya kulu ya ji wanda hisham bin dan yusuf yake gaya masa yake ce sami'tu rajulan yuhaddisu anil husaini bin ali ya ce ya ji wani mutum yana faɗa daga hadisi wannan hadisi na wannan tarihi daga husaini daga na husaini dan na aliyu ya ce ƙala ya ce ya ji shi ya ce ituhu ya ce na ji shi da kunne na ya ƙulil abdullahi bin zubair ya ce na ji shi yana gaya ma abdullahi bin zubair lokacin da imamu sai ne zo zai fita daga makka daga yankin hijaz zuwa iraki da abdullahi bin zubair ya tsare shi a wani ruwan an ce abdullahi dan abbasin ne ya tsare shi ya ce masa karka je gurin wayannan mutane karka je gurin su yace ya ƙulu yace na ji shi yana faɗa ma Abdullahi bin Zubair yana ce a atatni bai'atun bai'atu arba'ina alfan ya halifuna dalaki, wal ataki min ahlil kufa aw min ahlil iraki yace ma Abdullahi bin Zubair da ya tsare Imam Hussein yace kar ka je gurin waɗannan mutane a baya mun karanta dai cewa da Abdullahi dan Umar ya yi tafiyan kwana uku ya same shi ya gwada masa littattafai da wasiƙu na mutanen iraki to a nan kuma abdullahi dan abbas in mun ɗauki ruwayan na abdullahi dan abbas ne ko abdullahi bin zubair ne da ya tsare shi sai ya ce masa abin da ya sa dan je ya ce ga bai'a anan na mutum dubu arba'in mutum dubu arba'in mu dinga rike wannan yawa fa da mu je wajen da da a kashe shi da mu ina mutum dubu arba'in din suke ya ce mutum dubu arba'in gashi nan sun mun bai'a kuma kowanne a cikinsu yana rantsuwa ya halifuna dalaki wal ataki min ahli kufa au min ahli iraki kowa a cikinsu yana rantsuwa da shikan matansa auren matansa cewa yana rantsuwa cewa wallahi in imamu Hussein ya zo bai bashi goyon baya ba to matansa ta shika uku eh? haka suke suka dinga wannan rantsuwa din da kuma yanci bayinsa duk bayinsa ya yanta su mutum dubu arba'in haka abdullahi bin eh, imam Hussein yake gaya ma abdullahi bin zubair in mun ɗauki ruwayan nasa ne ko abdullahi dan abbas yana ce ga bai an sunan sun mun bai a mutanen iraqin duka wa qala lahu ibnu zubair ibnu zubair yace atakaruji ila qaumin yanzu ka fita ka je gudun mutane da katalu a baka wanda su suka kashe babanka wa karaju a haka suka fitar da dan uwanka wanda wannan masifan sukan imamu irin hakan da aka yi da ya jinya ya warke shi ya sa shi ya fita ya koma Madina dama sai na alili ya ce musu kar su zauna a nan Kufa su koma Madina ce suka fitar da ɗan uwanka kala Hisham ibn Hisham yace fasaltu ma'amaran an rajili. na tambayi ma'amar wani mutum ne yake ba da wannan hadisi don ya ji a bakin ya ji Imam Hussein yana gaya ma Abdullahi bin Zubairu cewa mutum dubu arba'in sun masa bai'a ɗin a cikin mutanen Iraki ko Kufa faƙala ya ce huwa sikatun ya ce wani mutum ne amincacce yaiwa ƙala zubairu zubairu ya ce wa ƙala ya ce babba na ya ce wa ma balin nasi annabi bin abbas huwa zai ƙala haza an ce dan abdullahi dan abbas shine ya faɗi wannan magana to idan muka ɗauki wannan ruwaya nan wannan ruwayoyi da makarantu, sabila da karatunmu yana da matukan tsayi idan muka ce mu ta karanto ruwayoyin zai ɗauke mu tsawon lokaci kafin mu je kisan da aka yi ma jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bila da haka da mu ɗauki sahabbai wanda da mu faɗi ruwayoyinsu wasu daga cikinsu amma da mu faɗi sunayensu wanda dukkansu sun faɗa ma imamu Husaini hatsarin mutanen Iraki eh hatsarin mutanen Iraki hmm. daga ciki eh daga ciki akwai Abdullahi dan Abbas akwai Abdullahi bin Umara akwai Sa'id al-Khudri akwai abdullahi abdullahi bin muɗi akwai abu waƙidin allaifi akwai jabiru bin abdullahi akwai abu salamata bin abdurrahman akwai miswaru ibn Mihram, akwai ibn zubairu wa'innan sahabbai guda goma ko tara da muka kawo su kowanne a cikinsu maganganun da yake faɗa bayi da daɗi akan mutanen iraki akan cewa ba za su cika alkawari ba ba za su cika alkawari ba ba za su cika alkawari ba wannan shine muke gwada mu shi a ya kamata mu kuma wai muna gwada wato ba su kyauta ko kuransu wajen gwada bakin ciki ba duk da bakin cikin musulunci bai gwada ya ba wani rana ba a yi bakin ciki don a shawara wata rana na bakin ciki domin da bakin cikin da a yi ma akwai ranaku irin wa'innan wanda in ba su fi ranar kashe Imam Husaini ba Imam Hussein bai fi wa'annan ranar ba kamar misali ran da kashe Sayyidina Aliyu karramallahu waje a da shi ma shahada yayi kamar ranar wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shi kansa imamuna Sayyidina Hassan shi ma guban aka bashi idan mun ajiye irin kashe su na Umaru radiyallahu anhu da aka yi wanda tun da su ba su ɗauke. su Rasulul Amin Foundation To, da zuwa rasul Amin Foundation Nigeria. Eh, na san Malam Usman ne ko? Malam Usman kana da kokari da Rasul Amin din nan. To Allah kara mana soyayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam Usman Ali Fai ina ina da shiwo kai ne. Na ga baka wasa da Rasul Amin din kan nan. To jama'a masu kallon mu don Allah kowa ku kare share mana wannan program. Ku yi kokari kai da kake kallo na. da ka zo ka share mana an hack muna account din mu mun bude sabuwar account da muke amfani da ita don Allah kowa kokari ya share mana wannan program saboda sabuwar account account ne to bismillah shayina a shayina cikin duhu na'am zaki yana jina. ana jinka yau kira ne ya daga mana jinka sau mình sai Bismillah. Nào. Askiya. Bila da haka wannan ruwayoyi idan muka ɗauke su, wayannan bayan Allah safan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. gwada wato irin hatsarin mutanen Iraki ba su da alƙawari ba su da alƙawari muka ɗauki ƙasa da adawar shi hankali alhamdulillah idan muka ɗauki ruwayan nan na Muhammadu ɗan Sa'ad ya ce a yayin da labari ya zo lamma baya an nasu mu'awayata liyazida wato yayin da aka samu abdullahi a mu'awiya ɗan abu sufyan sai na mu'awiya lokacin da dai wa fati abinda ya sa malamai suke wato gwada aita ka tsantsan shiga wa'innan al'amari su sabon manzala sallallahu alaihi wasallam sallam wato ba ba ma'asumai bane mm. auya lallai shi ya sa a yi a a maɗansa Yazid. Shi kuma Yazidu ɗa ne shugababbe gaskiya bai cancanta ba. Amma abinda sahabi ya tun da Allah ya ce mu nema musu gafara, ne mu bar su babu wani Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa lazina allazina kuna bil imani. sabira da ka lokacin shi yace ai mubaya'a madansa ya dinga neman haɗin kan manyan gari a lokacin shi muawiya eh shi muawiya oh shi ya shi ya sa ai wannan na shi ya nemi ai wadansa mubaya shi ya yace ai mubaya a madansa okay ana ji na ko na'am bismillah Bismillah Sheikh. Fatiha Amin Malam yau yayin da mutane suka yi mu baya nan a mu'awiya a kan ɗansa yazidu to kanal husainu sai na husainu mai mallam yi bayi lahu sai na husainu bai masa mu baya ba sai da shi sai na mu'awiya tunna nan tunna da rai ya nemi manyan sahabbai a lokacin da manyan tabi'ai yana roƙon su dan sai zama halifa bayansa wannan gaskiya an samu babban faction a wannan wuri amma mu bara mu iya faɗan magana ta take mara daɗi ba ta biya da tarbiyyar da aka mana amma wanda su suke ganin da su iya to shi kenan to shi kenan sai na imam Husaini bai yi mu baya ba wa kana al kufa mutanen kufa sun kasance yaktubuna ila husaini yad'unahu ila al khuruj ilayhim fi khilafati muawiya mutanen kufa sun zama suna ta rubuta wasiƙa zuwa ga imam husaini kamar yadda muka karanta baya ya zo zuwa gare su sabila da wannan cikin halifancin nan da ma'auya ya nema a ɗora ɗansa kullu zalika ya aba koyaushe tun ma ma'auyan na nan shi kansa ma sun nemi Imamu Hassan ya zo a masa waye ma ma'auya tun da bayan lokaci sayyidina Hassan ya koma zuwa ga Allah ya kullu zalika ya aba koyaushe suka rubuto sai na Usaini sai ya ki faqadima minhum qaumun ila Muhammad bin Hanifiya sai wasu mutane suka je gun Muhammad dan Hanafiya wanda ɗazuma kawo shi dan sayyidina Ali ne yadlubuna ilaihi suna nema gare shi an ya karu ma'un ya fita tare da su fa aba shi ma yaki wa ja'ila al-Husaini fa akhbarahu bima aradu alai yaje gun Imam Husaini yace masa ga fa da mutane suka zo mun fa qala sai yace innal qauma yace inna iya iya ka dai wa'innan mutane daga gansu yuriduna an ya'kulu bina yace wa'innan mutanen iraki in ci sai na husaini yake gaya ma abdullahi ma muhammad bin hanafiya dan uwansa mahaifinsu ɗaya dukan su yayan sayyidina ali ne yace masa wa'innan mutanen iraki daga gansu yace suna so ne su ci dai kawai tare da mu suna so ne ma'ana kamar da akan ce wane yana so ya ci abinci ne tare da kai so kawai suna so ne su zo su take da mu su samu wasu abubuwa na duniya wasu je su ɗibi ganima ko su je su ɗi wani abu wai shi ɗudi ma'ana suna so su je ne ko a zubar da jinanan mu a banza su kuma su ɗibi ganima su samu kuɗi ba kama husainu alama wa alaihi min alhumumi sai na husaini ya zauna dai akan abin da yake na damuwa na rashin nutsuwa da wannan jagoranci na bani umayya marratan yuridu an yasira ilayhim wani sayin yakan so ya tafi gare su wa marratan kuma yajmu al iqamata wataran kuma ya tara ra'ayinsa ya tsaya anan dai yana zaune a nan Madina faja'a faja'ahu Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri sai zo mai Imam Husaini faqala yace masa ya Aba Abdullahi ya kai Aba Abdullahi inni lakum nasihu yace ni wallahi mai nasiya ne gare ku wa inni alaikum mishfiqun yace ni wallahi mai tausayi ne yace wa qad balagani annahu katabaka qaumun mishi a cikin bilkufa kufa yad'unaka ila khuruji ilayhi yace Abu Sa'id al-Khudri sahabin manzo Allah ne yace masa na Husaini yace labari ya zo ya zo mun mutanen Iraki daga cikin shi'an ku jama'an ku sun rubuto ma wasiƙa suna so ka je gurin su da su taimake ka yace falata ruje ce kar ka je bai ni samitu abaka yace ni na ji mahaifinka yana faɗa mahaifinka ya ƙuli yana faɗa Bilkufati na ji shi a kufa da kansa tunda sai na al'anan yayi zaman halifanci kamar yadda ranar na faɗa har zuwa aka zo aka masa ta'addanci aka kashe shi a nan ya zauna amma da dai rasu ya ce su koma madina ya ce to na ji ba mahaifinka da kansa na faɗa yana ce wallahi mahaifinka san da ya rantsuwa ya rantse ya ce na rantse da Allah laqad maliltuhum wa abgaltuhum wa maduni wa abgaduni ya ce wallahi ni na ƙosa da wa'innan mutanen iraki in ji sayyidina ali shi abu sa'id al-hudri ya ce baki da baki shi sayyidina ali a kuban yana faɗa sabiya da matsaloli da suka ta bashi ita kanta yaƙi da aka da ma'auyar matsaloli suka ta bashi da sun bubbu umarni na sayyidina aliyu karamallahu wajahu wallahi tallahi abin da Allah ya kaddara amma da ma yakin bata kai haka ba biya da yawa in yace ayi kaza ba ayi da yawa in yace ayi kaza ba ayi su suka ta bashi matsala su mutanen Kuba kuma su ne suke cewa su ne shi'an sai na Ali su ne jama'ansa ya ce na kosa da wa'innan mutane kuma na tsane su in ji sai na Ali ya su ma sun kosa da ni sun kuma tsane ni na fahimci ba su ƙauna na ya wa ma balautu min wafa'an sai na Ali ya ce wallahi ban jarraba cika alƙawari tare da su ba Abu Zaid al-Hudri sabon annabi ne yake faɗa akan mutanen Irakin kaga kaga zaki magana na yana ta fitowa da nake gaya maka malamai suna cewa in mutum ya zo mai da riskan ce kamar ya fito daga iraki sai da na ali da kansa yana cewa ban jarrabe su ban jarraba su da cika alkawari ba ma'ana na jarraba su ban same su da cika alkawari ba ba su da cika alkawari yace ban ban same su da cika alkawari ba wa ma faza bihim wa man faza bihim to faza bisamil akhaibi yace duk wanda kaga ya rabbanta a cikin su to ya rabbanta ne da rabo mafi tabewa ma'ana wani hanya ne duk wanda kaga a cikin su ya samu wani abu to ya bi mummunan hanya ne ya samu su mutanen iraki ya ce wallahi ma baluhum ma sabatu wala azmun ala amri ya ce wallahi ba su da tabbas ba su da kuma kaifi ɗaya akan al'amari sai ali ne fa yake faɗa ka sahabin annabi ne aka rauci wannan magana gare shi yasa muke ce karatun warware shi ba su yawwa wala sabarun ala saifin yace kuma ba su da hakuri akan takobi ma'ana a buga yaƙi da su a buga har a ci nasara ba su da wannan juriyar su mutanen iraki su masu cewa su ne shi an sai na ali karamallahu wajahu kala yace wa qadimal musayyibu musayyibu bunu nahbat al-fazari fi iddatin ma'ahu ila al-husaini ba'da wafatil hasani yace a musayyab wanda ake kira dan nahaba alfazazi ya zo da wasu jama'a da yawa zuwa ga sayyidina Husaini bayan rasuwan sayyidina Hassan wa da auhu ila hal muawiyata wa yana kiran sayyidina Husaini ya zo su je su tube Muawiya a buga yaki koi wa qalu suka ce kad alimna ra'ayaka mun san ra'ayinka wa ra'ayi akika mun san ra'ayin dan uwanka ra'ayin Imam Hassan ya yadda da bai'a ma Muawiya sulhu da aka yi amma sai na Husaini shi bai yadda ba yana ganin akwai rashin cika alkawari daga bangaren da zai fito bangaren Bani Umayya sai ya ce tabi haka mun san ra'ayinka mun san na dan uwanka kai kana tare da mu faqala yace inni la arjuwa an yi udiyallahu aki ala niyatihi fi hubbil kaffa sai na Husaini yace ni ina fatan ina tsammani ina fatan Allah ya ba ma dan uwana ladan sananiyan kamewa da barin yin wato wannan yaƙi kamewa da ya bai yadda an yi faɗa ba wa an yi ni ala niyyati fi hubbi jihada zalimina ni kuma ina fatan Allah ya bani lada na cikin soyayya na na yaƙan azzalimai wa kataba marwanu ila muawiyata daga nan marwanu dan marwanu bin hakam ya rubuta wasiƙa zuwa ga ma'awiya ya ce inni lastu amanu an yakuna husainu marsadan lil fitnati ya ce ni fa ban amince ba ina ganin kamar fa imamu Husaini zai zamo fa makunnan fitina fa yaki da da'ai fa ina ganin kamar sulhun nan da aka yi zai ɗaga ta fa yace ban amince da haka ba wa zunni yawmakum min Husaini dawila yace ina tsammanin da aka yi zamani fa mai tsayi tare da Husaini fa ana fama da shi fakataba Muawiyat Muawiya sai ya rubuta Muawiyat ila Husaini da ya rubuta wasiƙa shi ma zuwa ga Husaini yace inna man adalla safaqata yaminihi wa la jadirin bil wafai yace wanda ya ba bai'a wa Allah ya ba bai'a wa Allah na ci na yayi miƙa wuya ya yadda an yi sulhu ya kamata a same shi mai cika alƙawari ina ma'awiya yana kiransa cewa kada ya ji maganan kufa mutanen kufa su zo su kullo ta abu a zo a sake yaki irin yadda aka ti da sai na ali ya ce wanda ya ba wa Allah bai'ansa shi ya cancanta ya cika alƙawari yake gaya ma na Hussein yace wa qad umbitu anna qauman min ahli kufa qad da auka ila shiqaqi yace an bani labarin wasu mutane daga kufa sun kiraye ka zuwa garaba kai walil iraki yace mutanen iraki kuwa man qad jarrabta yace suna daga cikin wanda ka jarraba tu ka jarraba kai ka ga halin su wa qad afsadu ala abika sun bata wa babanka lokaci sun bata masa niyyansa kaga duk magana na fitowa kenan wa akika sun bata ma dan uwanka ma niyansa mai kyau ma'ana ba su cika masa alkawari akan abubuwa da aka yi da su ba fattakillah ka ji tsoron Allah zikrul misaka ka tuna alkawarin da aka yi fa innaka matata kidniya kidka yayin da kamun wani abu mara daɗi ni ma fadan maka aka taba ilaili husainu sai na husainu ya rubuta zuwa ga imamu eh, zuwa ga ma'awiya sai na ma'awiya yace atani kitabuka Wani bigairin bi gairin lazi balagaka anni jadiru yace wasikan ka ya zo min yana gaya muawiya na ji abin da ka faɗa to ni fa ba na kan abun da aka gaya maka ni ban ce don jagoranci mutane mutanen iraki sun kama magana amma ni ban ce don fito raba kan al'umma ba ni ina kan cika alkawarin abun da kace ni wanda ya alkawari ya cika to ina kansa wal hasanatu la yahdi laha illa Allah kyawawa dai ba mai shiryarwa zuwa gare ta aiki mai kyau ba mai shirya zuwa gare ta sai Allah wa ma aradtu laka muharabatan yace ni kuma ba wala alaika khilafan yace ni kuma ba na nufin in yaƙe ka ba na nufin kuma in yi saɓani gare ka wa ma azinni li inda Allah uzran fi tarki jadika amma fa ka sani ba na tsammanin ina da wani uzuri wanda din kafa wa Allah ranar gobe na rashin yaƙan ka in dai ban yaƙe ka ba ma'ana Imam Husaini na gwada shi dai bai yadda da wannan jagoranci na sinna ma'awuya ba in ya ce yana tsammanin bayi da uzuri a gurin Allah na tarkin na, na barin yakanka ni dai na barka dai kawai to dama abubuwa marasa daɗi hakika sun faru wa ma alamu fitnatan azim min wilayatika amra umma yace ni dai ban san wata fitina mafi girma akan ka wannan al'amari ba faqala muawiyatu muawiya yace in asarna bi abi abdullahi la sadai ya ce mu dai bamu tsinkaye ka ba bamu kalle ka ba koyaushe muka ganka eh dai muna maka kallon zaki wato duk wanda ya ga zaki dole ya tsorata ya ce to mu dai koyaushe muka bullo muka kalle ka muna jin kana ba mu tsoro muna ganin kamar da ka ba mu matsala baka taba ilai muawiya muawiya ya sake rubuta gare shi fi balima balagahu anu cikin abun da ya je masa yace inni la azun anna fi nazwatun yace lalle ni ina ganin anna fi nazwatan lalle ina ganin fa kaman akwai wani mammotsawa a kanka Odittu anni udurikwa fa laka yace ni ina fatan irisketa lullube ta gare ka ba na san wannan mun motsawa da kake yi dinnan alu yace falan ma hadara muawiyatu ya da muawiya ya halarta da aya zida yayin da mutuwa ta zo muawiya to yanda aka samu babban fakshin ɗin kenan sai dai mu ce Allah ya yafe shi kuma muna fatan Allah ya yi haka to dama mu ba wai muna da itikadin cewa ba wai a ba a kure ma ko ba a zalunci ahlul baiti ba a'a ba mu da wannan itikadin amma mu abin da yasa muke faɗa da shi'a wucewa kan wa'inda suka yi aikin aje har kan irin sayyidina abubakar wanda lokacin da abubuwan ma ya faru su sun yi shekaru wani ma ya shekara kusan ashirin ma da rasuwa ma a cikinsu wani ma ya shekara ashirin da wani abu ta yada ka dinga ɗauko musu laifi kana manna musu duk da dai cewa su halifancin ma tunda mun karanta a wannan shafin suna ɗaukanta cewa kwacenta aka yi kuma ga hukuncin wanda ya kwaci halifanci ma jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ma gaba ɗaya suna suke cewa ba wani ma wato uzuri da da a dinga yi ma masu a tunda abun sun ya wuce har kan wa'inda ma ba yi ma zamanin da su ba kuma sun ce kai su kansu inna ma su ne suka kafa ɗan ba na zaluntan albaiti kaga abin sai dai a ce subhanallahi wai ya billahi Allah ya kiyaye mu alfarman manzo Allah ya kare mana imanin su kuma Allah ya jefa musu hasken shiriya na gane cewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa abun tabawa bane domin rushe su rushe musulunci ne yace to fa innahu a yayin da mutuwa ya zo ma ma shi sidina ma'awiya shi na fala ma'adar ma'awiyatu da ayazida sai ya kira ɗansa yazidu fa ausahu sai maso su ci bima ausahu bihi da abin da ya maso su yace to na kira manyan sahabbai wasu sun ba mu haɗin kai da manyan tabi'ai wasu ba su ba mu ba amma in na rasu da ka zama halifa amma ga wasu ci ina maka wa qala lahu yace masa unzur husayn ibn ali ka kalli sayyidina husayn dan aliyu inji sayyidina muawiya ibnu Fadima ta binti Rasulullahi dan Fadima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu ahabbun nasi ila nas yace shine mafi soyuwan mutane zuwa ga mutane duk wani mutum mai imani zai fi son sa akan kowa sai haka na tabbata mutane sun fi son sa akan mu akan kuma kai musamman ma kai yace fasil rahimu kaji abin da sai na mawuya yasa mu sun na ce bai halatta a dinga zagin mawuya ba ya ce masa fasir rahimahu ka sadar da zumuncinsa kada ka yanke masa zumunta duk abin da ka ganna masa na kyauta na me ka masa kuma ko da dai wani abu ka duba zumuntansa shi jikan manzon Allah ne jinin annabi ne kada ka ce da ka aiki da fawon mulki haka Yazidu haka dai nama wuya yake ya gaya ma ɗansa ma yazidu Yace masa fasir rahimahu ka sadar da zumuncinsa warfuk bihi ka tausasa masa duk abin da za yi ko da yayi wani abu kada ka ɗauki tsanani a kansa kai ka yi sauƙi bila da ka duba zumuncinsa abin da ke tsakani farko ka sada zumuncinsa jinin annabi ne kuma su ma akwai zumunta ai tsakanin su bani umayya da bani hashim akwai zumunta ai ka tafi tarihin can ƙarshe ai gindin su ɗaya ne <coughs> shi ma yazidin da ka ji maganar da a gaba yake faɗa mai imam Hussein yana ce masa ka duba zumunci ai yan uwa ne biya da Abdubani Abdumanafi ne da Abdubani Shamsi su ne ainihin kakanin can sama to sai ya ce masa ya suluhu laka amurhu ya ce ka tauzaza masa Allah dai al'amarinsa al'amarinsa dai gyaru maka fa in yakun minu shay'un idan akwai wani abu gare shi fa inni arju an yaka fiye ka hullahu liman qatala abawa khazala akawu ina fatan Allah ya maka dacewa Allah ya maka jagoranci shine Allah ya isan maka makircin wa'inda suka kashe babansa suka tabar da dan uwansa mutanen kufa kenan yace dan na san da su ta cuno shi zuwa gare ka ina fatan Allah ya maka jagoranci cikin wannan ka tsallake wa'innan tarko da da su ta yi kuma shine yayi kuma tarkon ta kama shi ya fada duk da dai shi dama yazidin shi ma lalacece ne bayi da kirki la'ananne ne to ce ce wa tufiya ma'awiyatu ma'awiya sai ya mutu lailatul nisfi min rajabin a dar wato a daren wato da ke rabin watan rajab wato watan rajab na goma sha biyu sai ma'awiya ya mutu sanata sittina shekara na sittin da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baya annasu wai ina wai dazuma dazin na cewa wai wasu sun fi shekara 20 ai sai na abubakar ma lokacin sun kai shekara kusan 40 da rasuwa ma lokacin da wa'annan abubuwa ma ya faru sabila da an ce sanata 60 shekara sanata 60 kai sanata 60 na shekara na 60 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga annabi da ya hijira ya zo ya shekara goma ka cire goma cikin hijira cikin shekara sittin ɗin nan saura hamsin to hamsin ɗin nan sai na to sai abubakar din ma wajen shekaransa arba'in da wani amma 50 ba kaɗan tunda duka duka shi shekara biyu ya ma da wata uku ya rasu shekara arba'in ne da takwas lokacin rasuwan ma sai na abubakar ballantana gara ma sai na umaru da ka neme shekara a talatin a lokacin irin na sai na usmanu ka neme shi irin shekara ashirin ba kaɗan ko ashirin da wani abu ko da ke afuwan ba rasuwansu nake son ce ba rasuwansu na tana bai kai haka din ba amma sai na umaru kan ai wannan afuwan sai na abubakar ya kai shekara arba'in da shauransu to sai ya ce wa baya an nasu yazida da ma'awiya ya rasu sai mutane suka yi a mai yazidu akan shine halifa fakata bai yazidu ma abdullahi bin amr amr bin uwais al-amiri sai shi yazid ya rubuta wasiƙa ya bayar ma abdullahi ɗan amr ɗan uwaisu al'amiri amir bin lu'ayin ila walid bin utba ila walid bin utba tabna abi sufyan wa huwa alal madinati ya rubuta wasiƙa ya ba ma wannan amr ɗan uwaisu ɗin ya kai ma walidu ɗan utuba ɗan abi sufyan huwa al madinati shine gwamna a madina yace ka kai masa wasiƙan nan ka gaya masa ka ce masa anidu nasa ya kiramin mutaye ka bayi uhum ya musu mubaya'a su masu masa mubaya'a akan cewa sun yadda halifan musulunci a lokacin shine yazidu dan muawiya ya tura ma gwamnan madina sabiya da shi Imam hassan imamu saidi yana nan a Madina ya ce masa kuma wabda bi wujuhi quraish ya ka fara da manyan quraishawa ka ce su yi mubaya'a domin ma'awiya ya rasu a nan aka sanar da su ma'awiya ya rasu an ba da halifanci ma ɗansa yazidu wal yakun man tabda'u bihi yace ya zama wanda farkon da ka fara da shi shine al-husayn ibn ali yace husayn dan sayyidina ali fa inna amiral mu'minina ahida ilayya fi amrihi e, fi amrihi rubka bihi wa tislahahu yace domin amirul mu'minin ma'ana mahaifinsa kenan muawiya yace ya mun umarni da in zamo cikin al'amarin sayyidina husaini in tausasa in ba a hankali in kuma nemi sulhu da shi ba ba sa walidu min sati nisfal laili a lokacin da aka takarda ma shi walidi dan utubatu dan abi sufyanu aka masa wasiƙan yazidu a daren da ta iso wurinsa ya fara ya tura aka kira masa ilal husaini bin ali wa abdullahi bin zubair ya je ne musirna husaini a daren da abdullahi dan zubairu da biyar su ne suka fi ba su barazana a habara ma bi wafatu muawiyata ya ba shi labarin cewa muawiya fa ya mutu wa da'ahu ma ilal bai'ati yazida ya kira shi kuma su yi mubaya'a ma Yazidu su yi a ma Yazidu faqala Abdullahi bin Zubair da Sina Husaini suka ce nisbihu wa nanzuru ma na unnasu suka ce to shikenan da mu kwayi gari da mu duba mu ga me mutane da su aikata me mutane da su tunda bayan su manya in sun yi ai mutanen makama da su yace wa saba husainu sai kawai sina Husaini ya zabura fa kharaja ya fita wa kharaja ma ibn Zubair sai Abdullahi dan Zubair ma ya fitar shi wa huwa yaqulu sina Husaini ya ji abin ya ci shi ciciye shi yana cewa huwa yazidul lazina arfuhu yazidin da muka sani shi ne damu masa shi shine sarkin musulunci halifan musulunci gaba daya yace wallahi ma hadasa lahu hazmun wala muru'atun yace wallahi wani himma bai taba faruwa gare shi akan aikin addini ba ko mutunci bai da mutunci shine da zama sarkin musulunci din wakar kana walidu Agla Zalil husaini sabbi shi walidu ya kasance ya fusatar da sayyidina husainu husaini shatama hul husainu sayyidina husaini tsabaran sa ya baci ya zagi ma shi walidu dan kutuba din dan abi sufyan shi gwamnan madina din ya zage shi wa kaza bi imamatihi ya kama rawanin sa wa nazaha mirasi ya tube rawanin da kansa ya ture ta a matsayin sa na gwamna na sarki faqala walidu walidu yace in hijina bi abi abdullahi illa asada yace mu dai ko yaushe bamu kalle ka ba imam husaini sai dai muna maka kallon zaki ma'ana kana ba mu tsoro bi ala kai gwada dai bare yi jayya da shi ba faqala lahu marwanu marwanu yace au balu jilasa'i ko kuma wanda suke zaune da shi aka ce wani yace shi walidu ukutulu ka kashe shi koi kana sarki ya kama rawanin ke tube faƙale ce a inna zalika ladamun madmunun bihi fi bani abdul manaf yace wannan jinin wannan jini na sayyidina husaini jini ne mai tsada wanda bani abdul manaf suna ruwa da ita duk wanda ya taɓa wannan jini ba zai zama ya zauna lafiya ba Ƙalu suka ce wa kharaja husainu sayyidina husaini ya fita wa bin zubair da shi da abdullahi dan zubair min lailati ma ila makkata a wannan daren aka ce suka fita zuwa ga makka wa ba nasu mutane kuma a nan madina suka wayi gari bagadau alal bai'ati suka wayi gari suna ta bai'a suna zuwa suna ta cappa a fada suna ta cewa su sun yadda yazidu ya zama sarkin musulunci mutane amawa wawayen gari kenan mafi yawansu wa dilibal husainu wa ibn zubair aka nemi abdullahi dan zubairu da sina husainu a garin madina walam yujada ba a same su ba qala al misyur bin bin mahrama miswair dan mahrama yace ajilal husainu wa ibn zubairu yaltafituhu tuhu yusjihi ilal al-iraqi liyakhaluwa bi makkata shi wannan misuwar dan maharama din yace lallai sai na Hussein yayi gaggawa domin Abdullahi dan Zubairu ya kasance yana jujjuya shi yana kuma karkatar da shi zuwa ga Iraki domin shi Makka ta zamo ta kaɗaitu masa dan in ba sai na Hussein ya kira mutane da su masa mubaya'a da kuma ayi tawaye shi yasa ya zamo daulatu Bani Umayya lokacin da Yazid ya zama shine sarki abin da ya shafi Makka da Madina da ina ne da wasu manyan garuruwa na Hijaz na yankin Larabawa baya mulki a wajen dan an yi baya ma Abdullahi dan Zubairu a wurin to sai ya ce fa nazala makkata suka je Makka fanazala nazala Husainu daral Abbas Imam Husain ya je sauka a gidan Abbas baffansa shi kuma zuma ibn Zubairu hijira shi kuma Abdullahi ibn Zubairu ya je lizimci hajar al-aswad anan yake zaune wala bisal ma'afariya ya daura wani tufafi na makami waje ala yuharridu nasa ala bani umayya ya zama yana kwaitar da mutane na ce musu su yi tawaye ma bani umayya wa kana ya gadu ya ruhu ilal husaini ya kasance yana kai kawo ya je da safe ya je da yamma gun sayyidina husaini bishiru alaihi yana ba shawaran an ya kadmal iraka ya tafi ya tafi iraki ko ya tafi iraki ko ya kula yana ce hum shi'atuka wa shi'atu abika su rundunanka ne su shi'anka ne kuma shi'an babanka ne fakala abdullahi bin abbas fakana abdullahi abdullahi bin abbas abdullahi dan abbas ya kasance yana hawo an zalika yana hana sayyidina husaini yana ce karka daga je iraki wa kula yana ce la tafal karka yaka karka je fakala abdullahi bin mudi abdullahi dan mudi yace abdullahi ibn mudi yace inni fida'uka abi wa ummi yace ma sayyidina husaini ni na bada fansan babana da mahaifiyana a kanka fa'amti ina binafsika yace ka jiyar da mu daɗi ka kanka wala tasir ilal iraki kar ka tafi iraki fa walli fa wallahi yace na rantse da Allah la in qatalaka haula il qawm idan wa'innan mutane suka kashe ka la yattakizunaka eh, la yattakizuna abidan wa qawlan da su rike mu bayi da su rike mu abun walakantarwa to ina ganin zaki daga nan ina ganin na cika awa ɗaya har da wasu mintoci dan dakata a karatuna a yau insha Allah karatuna na gaba dan ji abin da shi da a ji abin da shi Yazidu ya dinga faɗa har zuwa kuma la'alla ranar karatu ya kai mu ma'araka yanda aka ci amanan shi wannan jika na annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma babban masu laifi wa'inda suka kiraye shi mun ji dai yanda ya faɗa mutum dubu arba'in gashi nan suna rantsuwa da shi shikan aurensu akan ba su ba shi kariya ba ga wasiƙu kuma tari guda amma sun zo sun ba shi waje to Allah ya ƙara mana san annan Muhammadu da jikokinsa mutum gidansa da kuma sahabbansa da salihan bayi gaba ɗaya da kuma kira da muke masu shi'a duba insafi ji tsoron Allah sabon manzo Allah ba abin walakantarwa bane kuma duk sa'in da da a faɗi magana a dinga ilzami ma wa'inda su ma suka jawo su suka watse suka bar su su ma a dinga la'antar su Allah ya samu cika da imani abin da na faɗa daidai Allah ba muladan abin da kuma na yi kuskure Allah ya feni saboda isan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zaki sai mu amsa tambaya sai kuma mu sauke insha Allah alhamdulillah shehi na shek malam burhanuddin Allah ya taimake ka amma cikin karatu shi na ga mini hmm. uh, personally Sheikh Tijjani Ahmad wai don Allah yi wa Sheikh Burhanuddin magana to a wurin shi na ganin Sheikh Burhanuddin ya manta abin da muka saba kowane shekara a wurin shi mantuwa ne an an kai kowane shekara watan maulidi muna dakatar da karatu ko da halkanka na ɗaya ko na biyu ko maulidi ya aihuwa na Nabi sallallahu tarihi na Nabi sallallahu shi ce wa mu baka hakuri in da dakata ko da ka dakata halka biyu ko kuma halka daya kawai a mu mu tattauna akan annabi sallallahu alaihi wasallam da sallallahu alaihi wasallam gaskiya ana wani malami gaskiya ni da ni da kaina na sha'afa jama'a ku fahimci eh, ba shi yasa muku da irin wayannan tunasarwa shi ke gwadawa hmm. cewa eh, kuna bin mu tsaho da kafa akan ah, wayannan ah, programs din da ake yi Allah ya taimaki mu da wane ne ba da wannan shawara zaki kace Dr. Tijjani Ahmad ka gan shi Ahmad Tijjani al Imam Ahmad Imam Abuja na'am ah. na'am na'am Allah sarki Allah sarki na'am na'am na'am na'am na'am Allah sarki to amma eh. ban fahimci a eh. shine dai zo yayi ya yi a kan ah. maulidi dai program ɗin? Kowane shekara muka kai watan maulidi haka kuna dakatar da halkan ka na ɗaya shi ka ajiye ka zo maulidi na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ok na fahimta na gane to mun gode mun gode a ah, wannan za a yi ai ko bi ne ma za mu eh, ko bi ne ko hudu ne ma a ah, ai abin da muke ne na ma'aiki din ne sallallahu alaihi wa mun gode Allah ya saka da alkhairi mashamat tijani. To alhamdulillah jama'a za mu bude layi mu tsaya kan karatun da shayi ya yi ya faɗa mana ya karanto mana ita ce abin da za mu mashai tambaya a kan abin da shayi ya tattauna a haka to amma kamin mu bude layi a nan gaskiya ina da tambaya da eh, nake son shayi ya kara dan bude mana shi a kan. wa wayannan da na yi mamaki sosai hmm. in shayi ya ce uh, ah, bima na in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai hambaci sunannakin halifofi guda goma sha biyun da bima na jikokinsa da za su zama halifansa bayansa kamar kan da lasir su ne zo ya kalubalance 'yan shi'a cewa a nuna masa khalifa ɗaya da ya zama da cewa ɗan imam hassan ne duk 'ya'yan imam Hussein aka zaba to anan nan malluman shi'a sun zo suka yi karatu anan nan dan manta ko shek ɗahir ne ko wane ne yi karatu ya nuna cewa ai shehu tijjani saboda ai mazabinmu ta bangare shehu tijjani ne mu 'yan tijjaniya ne to sun nuna cewa shehu tijjani kan kan shehu tijjani ai ya yi tawassuli da wayannan imamai imamai fa suka ce wai imamai wayannan imamai goma sha biyu to shehi wanda kuma ka ce shehu tijjani ya yi tawassuli da wayannan imamai goma sha biyu to kuma gashi nan kuma malaminmu batijjani kuma ya nuna mana cewa wannan fa ba haka ba ne shin wannan magana ya, ne ne na gaskiya cikin wannan magana to alhamdulillah zaki na ji daɗin wannan tambaya da kai kuma ranan ma ai na yi shigen wannan bayani hmm. amma a wani karatu na can da na yi amma wato wannan magana yana daga cikin tarko da shi a sukan sa wani sa'in suna kama yan mu tijjanawa da shi suna gwada musu cewa ai ga shehu tijjani ya yi tawassuli da imamai wato abun ba haka lamarin yake ba ka gane Yanda lamarin yake shine idan mutum ya duba miftahu sa'adatul Abadiya. ai abokina malam umar al-ameriki ma ai na ya taba dauko baitukan yake karawa haka nan shafin. muna tare zaki eh muna tare shek yawwa ce malam umar al-ameriki ai ya taba dauko wannan baitukan ya kara na baito baitukan dai ba wai ba a yarda da su bane baitukan na wani malami ne kuma shehu Tijjani yana karantawa an gane tawassili da wa'innan wanda aka jero guda goma sha biyun amma yanda yanda abin ya bambanta ba yanda su suke isar da saƙon ba shine tawassulin farko a baitin da sayyidina abubakar aka fara sai sayyidina umar sai sayyidina usman sai sayyidina ali tukunna sai sayyidina hasan sayyidina husaini har da sayyidatina zainab sai sayyidina ali tukunna sai aka zo aka wuce kan wa'innan jikokin annabi wanda shi'a suke ce su ne imamai guda goma sha biyu shi shehu tijani ya yi tawassuli ne da su jikokin manzan Allah ne baitin kuma ba nasa bane amma shehu tijani tabbas yana karanta yana daga cikin wuridansa a fahimta amma ba wai ya ce su ne imamai bayan su babu wasu imamai bane ba wai kuma a fahimta ba wai yana nufin imamai su ne halifofin manzan Allah wa'inda ba su ba halifofin annabi bane a'a shi shehu ya karanta baiti ne da wannan malamin ya yana ta wasili da su jikokin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma mu ma mun yarda da su ai na sha faɗa cewa mun yarda jikokin annabi ne amma ba wai imamai da annabi ya ayyana su ba shi shehu tijani bai ce su ne imamai ka san su shi'a zaki kai ka sani mun karanta hadisi da cewa duk wanda ya yarda da ɗaya daga cikin su wannan imaman bai yarda da wani ba to kafiri ne shi to shi shehu tijani bai da wannan itikadin dan in haka ne me yasa aka fara kawo sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman kuma su ba su yarda da su ba an gane tabi haka shehu tijani yayi tawassuli da su ne a matsayin su na jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai imamai wa'inda mutum in bai yadda da su ba ya zama kafiri ba a Shehu Tijani bai faɗa haka ba amma in suna so su yanke mana su kawo wajen da Shehu Tijjani ce wa'innan su ne imamai wanda annabi ya ayyana duk wanda bai da su ba kafiri ne abinda muke nema kenan ina fatan zaki ya fahimce ni da masu sauraro ya eh, yi tawassali ne da su jikokin annabi ne ba wai su ne imamai da shi'a suke faɗan cewa an ayyana duk wanda ba su ba ba imami ba ne. Eh, amma shai ya kuri na fahimce ka abin da nake nufi to amma cikin karatunka yau na ka ce ah, ba su ma saka jikan eh, eh, ɗan imam hassan ko ɗaya a ciki ba to amma shai ya za ka fahimtar da mu a cewa to yanzu ba su sa eh, ɗan imam hassan ba to me yasa da shehu tijjani ya zo wurin tawassulin shi ma bai sa ɗan imam hassan ba she ya ci gaba da ya'yan imam husaini a ciki wato wato abin da ke faruwa shine su ko innan jikokin annabi da shi'a suke ce imamansu ne eh. na fa gaba ɗaya fa an yadda da su salhan bayi ne jikokin manzan Allah ne ta fahimta ba ba mai inkarin su ba jikokin annabi bane sallallahu alaihi wasallama kuma an kai a nemi albarkansu ta fahimta shi yasa shehu tijani ya kawo su amma shehu tijani fa ba wai ya kawo su su imamai kamar yadda nake gaya maka annabi ya ayyana ba shi shehu tijani ba ya kawo su a waici ba ma kuma baitukan ba ba nasa bane karantawa ne ke malamin wani malami ne ya baitukan kuma shi ma Shehu Tijani ya ɗauka yake karantawa sabila da haka ba wai Shehu Tijani dan yayi tawassuli da su ai kakanninsa ne tunda kakanin ƴaƴan jikokin annabi ne ta wurin ƴaƴan baffansa Imamu Hussaini. ai an yarda da su kuma shi ma ya yarda da su jikokin annabi amma ba wai ya yarda da su imamai ne duk wanda ba su ba imamai bane ba kuma shi bai cikin maballanta na ce bai kawo wasu daga cikin jiko a je wasu addu'o'insa mana babu sa ne a ciki a jikokinsa in ya tashi kawowa a addu'o'insa yana tawassuli da sa ta ainihin tojan wun ya tashi ma sa da ji sa yake yi ta tsatsan sa wanda har sa ya kai gurin sirina Hassan amma oh, wannan a tawassuli ne addu'a akwai addu'o'in da yake yi wanda kuma ta bangaren Imam Hassan kuma ta wurin kakaninsa ba ta wurin kakaninsa ta wurin kakaninsa akwai wajen da in ya tashi magana su yake kawa kuma ya yi tawassuli da su ba wai fa ba a yadda da wa'incan ba kada su oh, zo kuma na ji daɗin wannan tambaya da kai zai Jani ba ya dogara kawai akan ayyawa musulmi yana dogara imam ah, wani iri ma ah, me yasa in dai da su ko me yasa ya tashi faɗan nasabansa ba ko ɗaya daga cikin wa'annan bai kawa tunda ba kakanninsa ba nasabansa wajen tsatso na jini bai biyo ta gurinsu ba amma in da alisa ba ya ce su ma kakanninsa ne amma ba ta gurinsu ba ne in dai faɗi sassalansa zuwa sila zuwa ga sayyidina aliyu har zuwa kan sayyidina tana ma zuwa kan annabi baya kawo in can ko ɗaya wainnan kakanninsa yake kawowa kuma littafin tarihi an faɗi tarihi sosai kai hasali karɓan ma hakki kuma bani umayyan ma da aka fara yi ma aka fara jikokin shehu tijani kakaninsa kai su suka fara wannan kira a ɓoye wajen tawaye yawan bani umayya kuma daga baya su kuma innan suka riga su gaba su abbasiyawa suka daga ragaman mulki din suka kuma sa su a gaba su suka nemi yancin ma ba ma wa'innan kakanin sayyidina wa'innan jikoki ta wurin sayyidina husainin ba ba ma su suka nemi ma suka fara neman ma hakkin ba ma ba su bane ma okay okay wanda Allah da in karatu ya kai mu aka yi nisa da ajima yanda su waye suka fara neman hakkin kakanin Shehu Tijjani ne su Abdullahi Kami su suka fara neman hakki din yayin na Hassan na'am yau su Muhammad Nafsu Zakiya su suka eh. fara neman hakki din na'am har wasu suna ce masa ma shine Madi shi Muhammad Nafsu Zakiyan ma hmm. kola Uh, ok, to mun gode da tambaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola. Zaki tambaya uku dama amsa sabida lokacin mu ya ya wuce da da rabi. Tsatsa shi ke da ba damuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola. Alaikum salam sunana Sigiru daga Najeriya jihar Yobe. ta Fataskun Local Gamma. To, Malam Sigiru kana tare da Sheikh Brown Dina kan wannan layi. Malam barka da wannan lokaci yana wasu fata alkhairi. Malam yana jin kai na Masha Allah, masha Allah. To, masha Allah. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. To, a shi kenan tun da dai lokacin shayi sa'an nan kuma jama'a kamar an gamsu abin da shayi yake karanto mana nan za mu roke shayi ya mana ta'aliki ya mana da insha Allah. To, bismillah shayi. To, a alhamdulillah ina da saƙo zuwa ga shi'a wanda Allah sa suke bin karatunmu. Saƙo na zuwa gare su shine da Allah ji sayin da muke karatun nan su sa adalci a cikin ransu da niyan jin gaskiya su ɗauka su yi aiki da shi ba mu ce kuma ba za mu iya yin kuskure ba la'alla da mu iya yin kuskure amma mu hadafinmu wannan karatun su gane idan an tashi da a yi maganan cutan jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi su dinga haɗawa da wa'inda suka jawo jikokin annabi suka ba su gudu. kamar yadda sahabbai suka dinga gwada masa hatsarin mutanen iraki hatsarin mutanen kada har idan su ya dinga rufewa in ba su san in wasu daga cikin su ba san wannan tarihi ba su dinga ganin kaman wa'inda ba su fitowa su gwada bakin ciki ma kaman makiya makiyan wato ahalul baitin annabi ne a wannan kure ne ga wa'inda suka jawo su suka bar su a kashe su ba ku sa su a cikin magana sai kuma mu da mukan gwada bakin cikin mu amma ba a fili irin yadda suke gwadawa ba sai da babu wata rana da aka ce a gwada na bakin ciki kuma mu kuma su dinga tuhuman mu da rashin gwada kishin mu jikokin annabi su koma su dinga ɗauko wa'innan su haɗa su da innan wanda suka yi kisa su dinga la'antar su in hadda su yi la'anta kuma su sani mu babu tsana mu da su boy especially mani da suke yawan kai mun sara cewa na tsane su ni babu wani tsana wallahi ba wani mutum ɗaya da na tsane shi ina da yan uwa yan shiya kuma makalaɗa na mu'amala na da su mu'amala ce mai kyau amma wajen faɗan gaskiya ko mahaifina ne da ya haife ni wanda na yi karatu gwargwadon hali a gurinsa kuma duk abin da nake yi na ɗauka shirya daga gurinsa ne Allah ya masa rama ko da da shi ne yake aƙidan shiya, wallahi barin yi tarayya da shi ba kuma ba dai sa in janye faɗan gaskiya abin da duniya ta taru a kai ba Na'am. Um, Abin da duniyar musulunci ya tara kai gaskiya aka wala ko da mahaifina ne wallahi sai na faɗi wannan gaskiya dan na san Allah ba zai fishi da ni ba. Sabiya kan na da ƴan uwa amma ni mu'amala na da su mu'amala ce mai kyau amma wajen in aka zo filin ma'araka faɗan faɗan gaskiya to baran ga kowa ba kuma ina wannan karatu tsakanina ne da rabbul izzati kuma shi ya san abin da ke raina dan yan uwa su gane musamman tijjanawa mu shauran shauran musulmi su gane me ya faru kuma alhamdulillah yan uwa suna cewa sun ji tarihin suna ta jin tarihin yadda abubuwan ya faru wannan shine sako na zaki Allah ya saka da alkhairi amin amin amin amin mun gode sheikh kola mun tashi bari mu ba shi da shi? bari mu ba wannan dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola alaikum assalam warahmatullahi sarki zaki. Na'am kola ya sunan karge na ke kira? Sunana Muhammad Abubakar da kasan Kamaru. Malam Muhammad Abubakar kana tare da Sheikh Brand Dina kan wannan layi. To ina gaisuwa sarki zaki kuma ina gaidowa Maulana Burhan Sheikh Burhanuddin. Yana jin ka kuma. Allah ya saka, Allah ya saka. gaskiya karatu tana shigawa sosai wallahi muna ta bibiya karatun da gaskiya tofin nan sai dai Allah ya saka ma da alkhairi karka bari dan Allah da annabi tofi Allah sarki da mu da ku duka da mu da ku duka masha Allah insha Allah Allah da eh masha Allah masha Allah mun gode wannan gaskiya ni a zotona ai ina samma malaman mu kara wato littattafan irin shi irin nan ba su karanta ba a zotona nake ba hmm. <laughs> ake ne ake ne ake ne masha Allah ba alheri Allah saka ma da alheri gaskiya ba mu da tambaya mun ji karatu gaskiya to mun gode mun gode mun gode da mu da ku duka Allah ya saka mana da alheri to shayi a alhamdulillah jama'a shai ya ji sakon kuma da uh, shi shak tijjani ahmad ya kawo mana wallahi sako ne kyau wanda ya tura wa shak cewa mm, karatu da an yi mantuwa kamar kan da watan maulidi ake yawan kawo tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gaskiya ne kowane shekara shek brandin shek man shak shek abul fatai duk na ɗan janye karatukan su ko da halka ɗaya biyu su kawo su yi mana maulidi mm. insha Allah ya eh. alkhairi da wannan tunasarwa eh, eh shi sa a college shai wai kira uku kuma uku kamar ya cika a ni na fara yi sannan wani ya kira kuma eh, zaki kara dauki wani kira gaskiya su yi haƙuri don ma mutanen da muka yi karatu a bangaren su ne su yi hakuri in mun dawo wani sati yadda wani sati da mai maulidi amma tunda muna taro wannan tafi kuma Allah da ta tafi har zuwa ajiyan da abubuwa ya faru har zuwa bayan kashe sirna Husaini da aji abubuwa in Allah da matukan muna da rai da lafiya da mu ta kawo insha Allah Allah ya yarda mana to amin amin ayi mana addu'a kenan to fatiha da salatul fatihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 kuma abin nan da ka gaya mun alkhairi Allah ya tabbatar mana Allah ya jagoranci Allah ya tabbatar Allah ya jagoranci ni ma abin da ka haɗa mun din nan na alkhairi Allah ya tabbatar Allah ya mana jagoranci ya gwada mana wannan rana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya bar mu Allah ya ƙara soyayya amin amin amin zaki amin zaki ya sha gode gode gode to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraro mu Ah, in Allah ka mu gobe karfe tara da rabi muna tare da Shak Sidi Bashir ah, gobe ranar litani ah, gobe ranar talata kenan ko in Allah ya kai mu karfe tara da rabi agogo na Najeriya muna tare da Shak Sidi Bashir on the uh, 27th of uh, September 2022 da zai ci gaba da karatunsa halka ta biyu mai take a akidansu na Shi'anci a ji a bakinsu a bakinsu za a ji ba a bakin wani ba insha Allahu ya kawo mana harka ta ɗaya da aka gamsu sosai zai ci gaba da wannan karatunsa in Allah kan gobe assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh